This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 27 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda inda a wannan makon shirin zai ci gaba da duba matsayin takarda aure ta gwamnatin kasar Kamaru da muhimmancin samun takardar ga ma'aurata. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka Almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Hamas ta ce ta samu saƙon martanin Isra'ila a hukumace a yau Asabar game da ƙudurin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan nan da ake ƙoƙarin cimmawa. kuma za ta yi nazari kafin ta ba da amsa a cewar mataimakin shugaban ƙungiyar a cikin wata sanarwa. Bayan shafe fiye da watanni shida Isra'ila na yaƙi da Hamas a Gaza. har yanzu tattaunawar warware rikicin ta yi kikikaka inda hamas ta tsaya a kan bakanta game da bukatunta na cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ne ta kawo ƙarshen yakin tawagar wakilan masar ta ziyarci isra'ila domin ganawa da jami'an isra'ila a jiya juma'a tana neman sake fara tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin tare da sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da mayakan hamas suka kutsa a cikin garuruwan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba a cewar wani jami'i da aka yi wa bayani game da batun wanda ya nemi a sakaya sunansa wasu makamai masu linzami da 'yan tawayen huthi na yemen suka harba sun ɗan taɓa wani jirgin ruwan dakon mai mai ɗauke da tutar ƙasar panama a kan tekun bahar maliya a cewar mahukuntan ƙasar a jiya juma'a harin dai na zuwa ne bayan ƙaruwar hare-haren 'yan hufi a cikin 'yan kwanakin nan bayan ɗan tsagaita wuta da suka yi a farmakin da suka kwashe watanni suna kaiwa a kan isra'ila saboda yakin da take yi da hamas a ziran gaza 'yan tawayen sun harba makamai masu linzami guda uku a harin ɗaya daga cikinsu ya taɓa jirgin ruwan mai tutar panama a cewar rundunar sojan amurka ta tsakiya kamfanin harkokin tsaro mai zaman kansa na Ambray ya bayyana jirgin dakon man a matsayin na kasuwanci mai alaka da rasha jirgin yana tafiya ne daga birnin primorsk na rasha zuwa vadinar a india a cewar kamfanin na Ambray da safiyar yau asabar mai magana da yawon mayakan hufi birgediya janar Yahya sari ya yi kirarin cewa su suka kai harin a wata sanarwa da aka nada wadda 'yan tawayen suka yada To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaliban da ke zanga-zangar nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a jami'o'i a faɗin Amurka inda wasunsu suka yi gama da 'yan sanda. Sun dage a fafutukarsu a yau Asabar kuma sun sha alwashin ci gaba da yin zanga-zangar. yayin da sassan jami'o'i da yawa suka yi allah wadai da shugabannin jami'o'i da suka nemi jami'an tsaro su fatattaki masu zanga-zangar yayin da jami'ar columbia ke ci gaba da yin zaman shawarwari tare da ɗaliban da ke zanga-zangar goyon bayan falasɗinawa a harabar makarantar da ke new york majalisar zartarwar jami'ar ta zartar da wani ƙuduri a jiya juma'a. wanda ya samar da wani kwamiti da zai yi bincike a kan shugabancin jama'ar wacce a makon da ya gabata ta kira 'yan sanda a kokarin wargaza masu zanga-zangar lamarin da ya haifar da aron gama ya kuma kai ga kamin mutane sama da ɗari duk da cewa jama'ar ta sha sanya wa'adin ta da sansanin masu zanga-zangar ta kuma ɗage shi jama'ar ta aika da saƙon imel ga ɗalibai a daren jiya juma'a kan cewa sake kawo 'yan sanda makarantar a wannan lokacin ba zai yi tasiri ba Saƙon ya ƙara da cewa suna fatan tattaunawar da ake yi za ta kawo ci gaba yayin da adadin waɗanda suka mutu a yakin gaza ke karuwa masu zanga-zanga a faɗin amurka na neman makarantu su yanke hulɗar kuɗi da isra'ila su kuma ƙauracewa kamfanonin da suka ce suna asasa rikicin. rasha ta harba makamai masu linzami a kan ukraine a cikin dare a wasu hare-hare da ga dukkan alama sun auna cibiyoyin samar da makamashin kasar ne a halin da ake ciki rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun harbo jiragen sama marasa matuki na ukraine sama da sittin, a yankin krasnodar da ke kudancin ƙasar. rundunar sojan saman ukraine ta faɗa a yau asabar cewa rasha ta harba makamai masu linzami guda 34 a kan ukraine a cikin dare amma na'urorin kariya ta sama na ukraine sun harbo 21 daga cikinsu a wani saƙo da ya wallafa a kafar telegram ministan makamashin ƙasar herman halushenko ya ce an kai wa cibiyoyin makamashi hari a birnin nipro a kudancin ƙasar da ivano frankivsk da lviv da ke yammacin ƙasar Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tare da Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru inda muke tattaunawa kan takardar aure da ake yi wa 'yan ƙasa ma'aurata a hukumance. Yau za mu ji yadda takardar aure ke da muhimmanci ga duk wani ma'aikaci a ƙasar Kamaru. Bari miƙa ku ga Maimunatu. ko kyaututtuka kamar na yara suna makaranta ko kuma suka yara a makaranta ko kuma eh, an aihu ko wani abu to za yi maka facility za yi maka ta mata mata mm. rangwami wani gurin ma duka ake biya mata sadifan guri da gurin da kake aiki da kuma matsayin da kake da shi a gurin mm. wannan shi yakan sa saura su ma su je su atilu mariya ma'aikata kan suna yi masu aiki ko a hausa fulani ma masu aiki ne ke hmm. suna ganin cewa abin akwai muhimmanci yawwa yaro zai faɗi ciwo ko da wani lokaci ko da tsakandare ko da yaushe hmm. za ka ɗauke shi akwai daftar da ka riga kasancewa na kai shi can daga nazo zo za ɗaya shi za yi okipe da shi ba hmm. wani ba tare da an tambaye ni wani abu mm, wannan duk yana daga cikin ainihi wato fa'idar ta yin takardar auren yawwa duk waɗannan mm. to mutane kuma waɗansu gani suke yi kamar zuwa yin takardar da yake ana zuwa za a yi ado za a yi mm. biki zayi waɗansu sun gulla ne eh. to gani suke kamar wannan ma yana daga cikin su bikin aure su kamar da ake yi su dare su mm. nan kuwa ba haka ba mm. ba haka ba ne takarda ne takardan gwamnati ne wanda zai ɗaure mutum zai ɗaure mutum takardar ko amma a rashin shina mm. sai a kashe ma aure sai mutum a yi aure a rabu ma a je kuma a auri wani ba a kuma a yi takarda in an canja wuri ko ba canja wuri hmm. a kuma a yi takarda hmm. da wani wani kuma ma ba za a yi takarda ba shi takardar auren kuma na wancan yana na akan hmm, ba a yaga ba ƴaƴan da ka haifa duk ƴaƴan da ka haifa a wannan sabon auren ko a ne in dai baka yaga takardar nan na wancan miji wancan miji 'ya'yan nan nashi don dai mutane ba su tambaya amma idan aka samu wasu kai je kai ƙara ya ce ai gashi gashi gashi gashi hakusu suna ake samu ana shiga na a kan magana saboda magana takardar aure kai ka je ka yi takardar aure kun bata sai kin fita idan aka kai ƙara za a ce kin abandolin gidanki hmm. in ma shi ne tafiya bar ki za a ce ne laifi in ma me in ma ke kika bar shi za a ce ke ke laifi to haka to mu ba don. mu aka zo a ce an yi takardar aure kwana biyu kuma a ce ai auren ya mutu ya je ya auren ita ma ta je ta yi nata eh, ya je ya aure ita ma ta je ta yi nata kuma suna da takarda kuma takardar na misali kamar mutum wanda ya yi wannan auren din amma kuma yayin da aka zo za a yi wannan auren mun san cewa a nan kasar kamaru an ba da damar mutum ya yi wato takardar aure a hukumance na mata hudu ko ba haka ba to idan dukkanin matan ba su da wannan takardan shin yana iya ya zo da matansa hudu baki daya a lokaci guda a yi wannan auren kuma a ba kowa takardanta a wannan abin da na yi kwanakin baya na yi eh, mutum ya zo da matansa uku na hada mm. aka musu ai ina yiwuwa domin kana da mata hudu mm. ba za ka iya kai mace daya takardar aure ba mai mm. yasa mai yasa ba za ka iya ba saboda ukunan nan ba su da shi to kun san cewa a halin yanzu ana yi cewa mutum na ne yana da mata hudu ko kuma mata biyu ko mata uku amma da guda ɗaya kacal yake da takardar aure? to idan mutum ya kasance hakan nan hmm. mata mai takardar auren eh. ita ce ke da komai shi sa ba a wato administration aka fi so a yi eh, takardar aure idan aka yi takardar aure mahudun gaba da suna nan a matsayi daya mm. idan ɗaya tana da shi uku ba su da shi ita ne a gaba ko ƙarshe ce ta gaba saboda haka ne idan ka wannan doka ce ta ƙasar kamaru doka ce to shi sai ake takardar certificate da siliba mm. kin san idan aka zo certificate da siliba je ɗago cewa yana da aure da takarda da mm. mata daya to misali kamar wanda shi ya riga ya yi aure kamar da muke gani a nan wato mu ce a community mu mm. al'ummar mu na musulmai Za ka ga mutum ne ya yi auren kuma yana da takardan aure ya saki mata ita mata je ta yi aure shi ma ya kara aure a da wannan takardan ko kuma yanzu yana bukatar ya zo ya aure kuma ya sake yin wannan takardan aure. shin za a yi masa wannan takardan A wannan duhun kai ne don wannan ya kasance bai yi wa duhun kai ne Mm. idan mutum na da takardar aure mm. sel eh, mutum ya eh, ake ba institution da ta eh, karya dokan din mm. state signal sai an yi divorce san za ka yaka wani aure civil to idan kai aure civil abin na ita civil da mata kuka zo ka yi kamar mun musulmai a yi shi ka yi ne da rabu Ko wai hanyar hanyarsa kai ka zo ka na aure ka yi mm. ai tasibin ai sinifa noma gwamnati ba ta da ba ba da ake yin nan gwamnati ba ta nan ukuran da wani to amma ana yi ana yi ya ake mesa ake saboda jituwa tsakanin mace da namiji cewa ba za su ma juna masifa ba mm. sai su yi shanu shin wannan takardar yana ba da damar wa ma'aurata wato su samu wasu abubuwa fiye da albashi a wajen aiki? a yadda suke samu ba wani bashi kan za a ba da a cikin albashi za a karawa mm, saboda wannan saboda wannan takarda za a kara mutum mm. don saboda ya dauki an saka cewa eh, shi mutum ne mai ɗaukan mai nauyi da yawa kansa mm. don saboda haka ya ƙara masa wani abu wanda zai yi kula da yaran da yaran shi ne to a wannan lokacin din waɗanda suke ɗaurin wannan auren suna da laifi ko dai ba laifin su ne laifin ma'auratan ne a idan ka zo inda na ɗora muka wuri kamar nan misali eh. ko ka zo ka ɓata da matar ka kawo wata mata daban Hmm. ba zai yi kira sai a kira ita wancan matan don a yi abu abu kita a hmm. kira wancan matan kina nan ukuran hmm. na taba kai amma na kirawo ta wannan matan. sai da cewa ba daidai sai sai ba za a yi wannan aure sai tribunal to misali yanzu ita ita wannan matar ne don mafi akasari an fi ga mata ita kuma ta je amma kuma ta ɗaura auren shi wannan mijin yanzu idan ya ji labarin cewa ta daura auren yana iya ya kai ka a kashe wannan auren din kamar auren da muke yi na addinin musulunci eh, eh. shi kuma yana da dai takardar aure kuma amma kuma ainihin su sun rabu ta hanyar addinin musulunci ya yi mata shika eh a gaskiya kam idan namiji na takardar aure da mata hmm. ko ya mata shika Ina tabbata ina nan mijinta kuma a hukumance a hukumance hmm. idan wani matsala ya fito in dan dan damu dan fitina ne hmm. ta yi auren da shi ta fitinan da shi da ta yi aure ba ta yi tasiri amma ta yi tasiri ce dame ta idan ba ta yi tasiri ba ba da dame ta saboda abu biyu ne hmm. ta yi sun yi islama da ya tasiri yanzu ta sun bata da islama amma ba su bata da tasiri to ina ga kowanne suke tashi su je wani gari daban su je su eh. hmm. kuma mun ana gani kamar bai dace ba a idon wato gwamnati a gwamnati shi ne kun saurari yadda takardar aure da ake yi a hukumance ke taimakawa wajen ƙara albashin ma'aurata kamar yadda jami'in da ke kula da gudanar da yadda ake yin takardar aure alhaji idris garba ya bayyana idan allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da maimunatu sado wacce ta hada shirin daga kasar kamaru sai fiona wammayi dulu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya to madalla a gaida madina dauda Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida da da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Baya ga haka kuma a da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin ku. Don Allah a tambaya mana masana siyasar duniya ko mecece hikimar ƙasa wajen mallakar makamin nukiliya? Ko me yasa manyan ƙasashe ke hana Iran da Koriya ta Arewa mallakar nukiliyar? masu tambaya zakariya salihu gidan rumji da adamu shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar nijar to idan masu tambayar na saurare ga amsar da wakilinmu a shiyar adamawar najeriya muhammad salisu lado ya samo maku daga dr adamu kwai. malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar najeriya da ke yola jihar adamawa wato fce yola wanda ya ce Assalamu alaikum Malam Zakariya Salifu gidan Rumji da Adam Shamuwa mai da wake shikal jamhuriyar Nijar kuke tambayar wai shin mecece hikimar mallakar makaman nukiliya. To ina ga kafin na yi bayani akan hikimar da ke ciki yana da kyau wato ku fahimci cewa shi makami na nukiliya ko kuma makami na kare dangi wato mummunan makami ne wanda ke illarsa alal hakika ba wanda zai so ya zamana an yi amfani da wannan makami din idan muka tuna an yi amfani da wannan makami a 1945 a saboda a kawo ƙarshen yaƙi na biyu watakila kuna sane da cewa lokacin da ake yaƙi na biyu an yi amfani da wannan bom ɗin wato wannan makami na ƙare dangi a kan wasu manyan garuruwa guda biyu da suke japan nagasaki da kuma hiroshima to yana da kyau ku fahimci cewa wannan bom kwaya ɗaya da aka jefa ya kashe rai na bil adama sama da dubu saba'in da biyar bom kwaya ɗaya to idan kuwa bom kwaya ɗaya zai yi wannan illar har ya kashe mutum sama da dubu saba'in da biyar kaga ba abu ne wanda yake kasashen duniya za su amince da shi a ce kowa ya mallaka ba to sannan kuma a siyasar duniya musamman ma in kana maganar fitattun kasashen yammacin duniya waɗanda ake ji da su misali in kai maganar amurka kai maganar rasha kai maganar ingila kai maganar faransa kai maganar jamus kai maganar china kai maganar india duk waɗannan ƙasashe ne waɗanda yake kaga ba za su so a ce waɗansu ƙasashe sun zo su mallaki wannan makami ba saboda me ainihin su suna nan sun yi da'ira ne da nufin cewa su ne kasashe waɗanda suke so ya zamana suna da faɗa a ji na ɗaya sannan kuma su suna nuna cewa ya kamata a sakan bil adama mara ya zamana ba a musguna wa kowa sannan kuma ya zamana duk duniya kowa yana da 'yancin rayuwa a inda yake cikin walwala da kwanciyar hankali to wannan yasa suke fada da duk wata kungiya da take ta'addanci a duniya ko da ta fake da addini ne ko kuma ta fake da wata manufa ta tata daban to kaga idan ka dubi wannan sai in sake kai ku shin wace dangantaka ce take tsakanin misali don tambayar ku ta biyu din ta yi magana kan me yasa kasashen duniya ba za su so a ce kasar iran da koriya sun mallaki makamin nukiliya ba to abin da yake tabbas dai shine kamar ita koriya ai tana da su sannan kuma ma an auna cewa girman koko karfin nata nukiliya din ya ninka na amerika da kashi 100 har da wajen 60 to kaga kenan wannan makami ne wanda yake adama ba zai so a ce ma an yi amfani da shi ba kuma allah ya hana mu ganin wannan ranar a da can baya kasashen duniya sun mallaki waɗannan makaman wanda yake kafin a zo a yi yarjejeniyar cewa a fahimci waɗannan mallakar na da illa sai ya zamana kasashe an yi kiyasin cewa alkaluma sun nuna akwai nukiliya nukiliya sama da dubu sittin amma da aka zo aka yi wannan zama aka ga cewa yawaita waɗannan makaman ba alheri ne ga duniya ba to sai zama na hannu aka yarjejeniya kasashe da dama suka sa hannu wanda iran ma na ciki ita koriya ma na ciki aka sassaka hannu akan cewa waɗanda suke da shi su lalata nasu aka rage har yau maganar da ake yi an samu takaitar waɗannan makamai a iya cewa duk duniya ba su wuce dubu goma sha uku ba to kaga in ana maganar dubu sittin da wani abu aka dawo kan dubu sha uku to ashe kenan duk kasashen duniya sun fahimci cewa fa mallakar makamin nukiliya ba alheri ba ne ga duniya to ina so kuma ƙara nusar da ku kan cewa shin watakila tunaninku na cewa iran da koriya kuka haɗo su a tambaya guda watakila kun fahimci cewa a alif dubu biyu da goma sha bakwai ita a koriya ta sake gwada wani makaminta na nukiliya watakila kuma alabashi kun fahimci cewa akwai jami'an iran da suke wurin to dangantaka tsakanin koriya da iran dangantaka ce wacce ta daɗe tun lokacin da aka yi juyin juya hali na iran a 1979 in ba ku manta ba ƙasashen duniya duka a koko mu ce waɗanda suke alaƙa koko suke hannu ɗaya da ƙasashen yammacin duniya sun yi tir da wannan juyin juya hali wanda ya zo ya dawo da shugabancin wannan ƙasa ta koma ta musulunci to sai ya zamana ita iran ta kasance ƙasa ce wacce aka ware ta a gefe to idan ko kana tare da iran ne ko kuma kana tare da kasashen yammacin duniya to a daidai wannan lokacin da iran ta shiga wannan mummunan hali shine su kuma koriya sai ta kudu sai ya zamana su ne manyan ƙawayen wannan ƙasa to su kuma waɗannan ita wannan ƙasa ta koriya allah ya sa suna da ɗimbin sinadaran da ake sarrafawa a yi nukiliya da shi iran kuma tana da mai ita ma tana da wasu sinadaran da ake haɗawa to amma su kamar mutanen koriya ta kudu ko kuma za a ce masanansu sun zurfafa bincike sun daɗe kan wannan binciken sai ya zamana an samu alaƙa tsakanin waɗannan ƙasashen biyu kusan cewa ta fuskar nukiliya kam ta kudda da don kusan akwai lokacin da jami'an ƙasar korea koriya sun je iran waɗannan masana hanyar ilimin kimiyyar nukiliya sun je ƙasar iran ya kai so uku a cikin shekara guda kuma ana bibiyar me suke yi duk lokacin da kasashen duniya suka yi suka ca a kan iran sai iran ta nuna cewa ita fa wannan nukiliya da take yi fa na zaman lafiya ne na samo da wuta ne da makamantansu ba irin wancan nukiliya din ba a takaicin takaitawa ina so nuna muku cewa ita iran ba ta mallaka ba ko da ta mallaka ma bai bayyana cewa ta mallaka ba amma koriya ta mallaki makamin nukiliya kuma an san tana da shi so tari akan zauna a tattauna manya-manyan kasashen duniya a kira ta teburin shawari a ce to ta lalata nata za a bata kuɗi za su karbi kuɗin nan ko ba za su lalata ba sai ma su inganta to ire-iren waɗannan abubuwan sai ake ganin cewa to kasashen yammacin duniya fa su suka nuna cewa duk inda ake zalunci ba sa wurin to amma mm, me mm. ke faru a misali a falasɗinu ana ganin yadda isra'ila take musgunama falastinawa yadda take cin zarafinsu da mamaya da makamantansu me yasa waɗannan ƙasashen musamman ma amurka ba ta nuna cewa tana kyamatar ire-iren waɗannan abubuwa to su da iran da koriya dukansu suna jin haushin abin da ke faruwa ga falastinawa to ire-iren wannan sai ake ganin cewa fa waɗannan ƙasashe guda biyu in fa aka kyale su misali in suka haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya za su iya takalar amurka ma da kanta to shi ya sa duk wani bayanai na sirri wanda ya shafi wannan iaea e wannan kungiya ta take lura da yanda waɗannan tunda an yi yarjejeniya an ce a hana yaduwar waɗannan makamai na ƙare dangi to wannan ƙungiyar an ba ta ƙarfin kowace ƙasa za ta iya shiga ta je ta duba ta bincika mai kuke yi to sun je iran sun dudduba sannan kuma dai da abubuwan da suke faruwa wanda daga baya har an zo an kakkashe waɗannan manyan masana sanin ilimin hada nukiliya na iran da yawa an kashe su to wannan ina tunanin e, buɗa muku da na yi zai ba ku fahimtar cewa fa hikimar mallakar makamin nukiliya misali hikima ce ta nuna cewa ni nake da karfin iko saboda na da makami yanzu misali idan muka dobi kasar rasha wannan fada da ke tsakaninsu da ukraine ai kaga saboda rasha mm, kusan duk mm. duniya ba kasar da ta kai ta mallakar makamin nukiliya saboda tana da makamin nukiliya wanda a kiyasi ya kai kusan dubu shida su suka fi kowa ko lokacin da aka zo aka rarraba aka fasa tsohuwar soviet su sun kwakwashe daidai makaman da suke da su sun mayar rasha to wannan ya sa kowace ƙasa takan taka mata nesa to kenan ashe saboda nuna karfin isa da nuna iko shi ya sa ya zamana kowace ƙasa misali tana ƙoƙarin ta ga cewa ta mallaki wannan misali akwai wasu mm, lokuta can mm. baya da indiya ta gwada nata uh, makamin ƙare dangi nukiliya din sai pakistan ma ta sake nuna nata ta gwada nata kaga dama suna zaman doya ne da manja wannan na kallon wannan to in indiya tana ji cewa ita ma tana da shi to mu ma muna da shi to sai ka ga kowa na taka ma dan uwansa nesa uh, idan kuka duba uh, abin da ya faru a nagasaki da hiroshima wajejen shekaru 78 za ku ga cewa fa da aka jefa wannan bom ɗin duk da cewa an zo an sake gina waɗannan birane guda biyu to amma fa an daɗe an ɗibi shekaru duk wanda aka haifa ko a same shi bayi da kafa ko hannayensa sun shanye ko kuma idonsa sun fito golo-golo ko kuma kansa ya zama na dai kamar yana da taɓin hankali saboda illar wannan makami na nukiliya shi wannan makami na kare dangi hakika kamar da bahaushe ya kira shi makami na kare dangi lalle makami ne na kare dangi allah ya raba mu da sharrinsa da fata kun gamsu da wannan amsa da na baku. sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babi Kwai na FCE Yola da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da mu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safen ku.